الشيخ محمد بن صالح العثيمين في كتابه شرح أصول الإيمان قال أسس العقيدة الإسلامية الدين الإسلامي كما سبق عقيدة وشريعة وقد أشرنا إلى شيء من شرائعه وذكرنا أركانه التي تعتبر أساسا لشرائعه أما العقيدة الإسلامية فأساسها الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره وقد دل على هذه الأسس كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ففي كتاب الله تعالى يقول الله ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين ويقول في القدر إنا كل شيء خلقناه بقدر وما أمرنا إلا واحدة كلمه بالبصر وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول النبي صلى الله عليه وسلم مجيبا لجبريل حين سأله عن الإيمان الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره رواه مسلم بل يتي أسس الإسلامية وتو شكينا أكيد المسلمين ko shika-shikai shi addinin musulunci kamar yadda ya gabata a baya aqida ce da kuma shari'a abinda ake nufi da aqida kudurin zuci kamar yadda da kadaitakar Allah samuwar mala'iku manzanni yadda da tashin kiyama yadda da cewa akwai wuta akwai aljanna da wannan kuduri ne da zuci wannan ita ce aqida daga aka da ya aqidu aqdan ne kamar mutum ya daura wani abu ko ya kulla wani abu وقد أشرنا إلى شيء من شرائعه بل من أم بشون نشري أو إم مسلم شئر وذكرنا أركانه التي تعتبر أساسا لشرائعه ومن أم بشر وأن أكي كدا ياسو وأكي لوراد سوء مطلين سنة شسكين مسلم أما العقيدة الإسلامية وأسسها الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر wal qadari khairihi wa sharrihi wannan sune usus na aqidar musulunci imani da Allah imani da mala'iku zuwa ƙarshe kuma abin da ya nuna haka ɗin littafin Allah da sunnar manzon Allah ta fuskar littafin Allah laysa albirra an tuwallu wujuhakum qibala al-mashriq wal maghrib walakin albirra man amana billah wal yawmil akhir wal mala'ikati wal kitabi wan nabiyyin wannan aya ta ambaci guda biyar cikin rukunin imani sune imani da Allah man amana billahi kenan sannan imani da ranar tashin kiyama wal yawmil akhir imani da mala'iku wal mala'ika imani da littattafai wal kitabi wan nabiyyin kuma imani da annabawa cikon na shida shine Allah ya ambace shi a wata sura ta daban a inda yace inna kulla shay'in khalaqnahu biqadar wa ma amruna illa wahidatun kalamhin bil basar kowane irin abu mun halicce shi ta hanyar kaddarawa wato mun kaddara abun sannan kuma halittar ta zo ta tabbata gurgurdan yadda muka kaddara yadda muka tsara wannan ta fuskar ayoyi kenan ta fuskar hadisai kuwa kuna sanar da hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin da yake bada ansa ga mala'ika jibril da ya tambaye shi game da imani yace al-imanu an tu'mina billahi wa mala'ikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wa tu'mina bil qadri khairihi wa sharrihi wanda hadisi ne da Imam Muslim ya waɗannan sune rukunan musulunci imani guda shida a can ɗazu an yi bayanin rukunan musulunci guda biyar to akwai bambance-bambance tsakanin waɗancan rukunai da waɗannan bambanci na farko da za mu iya gani rukunan musulunci dukkaninsu abubuwa ne na zahiri ko dai wanda baki zai furta kamar kalmar shahada ko wanda gabbai za su aikata kamar sallah da gabbai ake aikata abu ne na zahiri ko zakka abu ne na fili don alaka ce tsakanin mai bayarwa da mai karba sannan kuma ga azumi na watan ramadan wanda ibada ce jama'iyya ibada ce da taron jama'a suke yi gaba daya wani mutum baya kadaita da azumin sa shi kadai ya ce yau na ga wata kuma zan yi dole sai da sauran jama'a musulmi sannan kuma ga aikin hajji wanda shi ma tare sauran musulmi ma'ana dai za ku lura da rukunan musulunci dukkanin su ayyuka ne na zahiri al'amal al zahira amma rukunan imani kuma dukkan su gaba daya al'amalul batina ne ayyuka ne na batini domin yadda da Allah wani abu ne da ke cikin zuciya yadda da kadai da Allah imani da mala'iku imani da manzanni imani da wannan a zuciya yake ba a fili yake ba wannan ɗaya daga cikin bambance bambancen da ke tsakanin su kenan waɗancan al'amal zahira ne waɗannan kuma al'amal albatina sannan wani bambancin zai ƙara fitowa nan gaba a cikin sharhin da zai wa kowanne don yadda ya ambace su haka a jumlace zai kuma ambace su ɗaya ɗaya da ɗan sharhi da bayani da buga misali kamar yadda za mu iya gani الإيمان بالله تعالى الإيمان بالله يتضمن أربعة أمور الأول الإيمان بوجود الله تعالى وقد دل على وجوده تعالى الفطرة والأقل والشرع والحس أما دلالة الفطرة على وجوده فإن كل مخلوق قد فطر على الإيمان بخالقه من غير سبق تفكير أو تعليم ولا ينصرف عن مقتضى هذه الفطرة إلا من طرأ على قلبه ما يصرفه عنها ما يصرفه ما يصرفه عنها لقول النبي صلى الله عليه وسلم ما من مولود إلا يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه رواه البخاري نفرق دي إيمان دا الله إذا أنت إيمان دا الله تيقن شيء أبا بيقول هدو إيمان دا ساموسا إيمان دا kasancewarsa rabbu imani da kasancewarsa ilahu imani da sunayensa da sufofinsa sunaye da sufofi don abu ɗaya ne to idan ka haɗa waɗannan ya zama bai guda nawa kenan guda hudu yaddar mutum akwai Allah wato ta kunshi waɗannan ababai guda to zai dauke su ɗaya ɗaya al-iman billahi yatadammanu arba'ata umur wato iman da Allah ya kunshi al'amura guda hudu na farko al-iman bi wujudillah mutum ya yadda akwai Allah din وقد دل على وجوده تعالى الفطرة والأقل والشرع والحس abin da ke nuna samuwar Allah shine waɗannan ababe guda hudu na farko fitra tsarki na musulunci da Allah ke halatta mu yake halitta dan adam akai na biyu al'aqlu lafiyayyen hankali wanda bai gurɓata ba abu na uku ashar'u dalili na shari'a qur'ani ko hadisi ingantacce abu na hudu alhissu dalili na a taba da hannu ko a gani da ido shine alhissu domin duk lokacin a ce akwai abu kaza yanzu misali wani ya shigo ya ce wanda yake karanta wannan littafin ake fassarawa shine mala ibrahim difina abokin zancen sai na nan cikin masallaci sai ce me dalilin ka <laughs> yanzu shi me dalilin sa cewa mala ibrahim ke karanta ganin ido ba gashi ba ana ganin sa wannan ya zama dalilin is da abin da ido zai gani ko hannu ya taba a ji abu a gane mai tauri ne ko mai kaushi shine mai alhis to waɗannan dalilai guda hudu duk suna nuna akwai Allah fitra hankali shari'a da kuma alhis duk suna nuna akwai Allah to zai dauke su ɗaya amma dalalatul fitratu ala wujudihi dalili na fitra tsarki da ake halittar dan adam cewa akwai Allah fa inna kulla makhluqin qad futira ala al-iman bi khaliqihi min ghairi sabqi tafkirin aw ta'lim dukkan wani abin halitta an ɗabi'antar da shi an halicce shi a bisa ga yin imani da mahaliccinsa tunda zai tashi a zuciyarsa yana jin ba shi yayi kansa ba ya sallama ba shi yayi kansa zai tashi kuma a zuciyarsa ya tabbatar ba iyayensa suka kera shi ba ya san wannan to amma kuma ya san haka ba haka kawai ya faru ba dole akwai mai halitta to dan adam an halitta shi kan wannan fitar yadda da cewa akwai wanda yayi ne ko da bai taba ganin shi da ido ba ko da ba zai iya faɗin garin su ba amma dai ya yadda dai akwai wanda yayi wannan fitara ce da Allah halitta dan adam kai min gairi sabbi tafkirin abin baya bukatar tsayawa mutum ya dogon tunani au ta'alimu ko a karantar da shi kan wannan wala yansarifu an muqtada hadhihi al-fitra ba wanda zai kaucewa abinda fitra din nan ta hukunta ta zartas ne yadda da cewa akwai al illa man tara ala qalbihi ma yasrifu anha sai fa wanda wani abu ya tarsu akan zuciyarsa irin abin da zai iya kawar da zuciyarsa daga kan wannan aqida in fitra ta samu tangarda to shikenan saboda da muka ce haka li qaulin nabi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah ce ma min mauludin illa yuladu ala fitra dukkan jariri ana haihuwarsa ne akan fitra fa abawahu yuhawidanihi aw yunassiranihi aw yumajjisanihi iyayensa biyu ne ke yahudantar da shi ko su kiristantar da shi ko su majusantar da shi to a nan faɗin manzan Allah cewa ma min mauludin illa da ala fitra dukkan jariri ana halittarsa akan fitra su malamai sun yi sabani shin fitra ita ce musulunci ko kuma wani istidad wani kimtsi ne da shiri da Allah ya halitta dan adam a kai wanda in an kyale shi shi kadai ba a yi masa da'awa ba ma musulunci zai yi waɗansu suka ce fitra ita ce musulunci suka ce a cikin wannan hadisi manzo Allah ya ce fa abahu yahwidanihi aw yunasranihi aw yumajjisanihi sai ya dakata anan amma bai ce ba aw muslimani ma'ana ba su suke ashe tunda alal fitra ne ba bukatar kuma su musulunta da shi ashe fitra da ita ce me yawa wanda ita ce hujjar su suka ce fitra ita ce musulunci waɗanda kuma suka ce a fitra ba musulunci ba ce ba fitra halitta ce wato wani kimtsi ne da shiri da Allah ke halittar dan adam akai wani haske ne a ɗabi'ance Allah ke ɗabi'antar da dan adam akai wanda inda za a kyale shi kar ya ji sharri kar ya ga sharri to musulunci zai koda baki lafi ba zuwa ga musulunci da ya ga musulunci zai ba sai ka ce zo mu amma da sharadin kar ya ji sharri kar ya ga sharri domin ganin sharri da idan sa abin da ke iya dakushe wannan mai fitra din ina fata mu fahimta jin sharri da labari wannan wani abu ne ganin sharri a aikace wannan wani abu ne da zai iya rikita wannan fitrar ta to ashe fitra din wani abu ne ba musulunci ba musuluncin daban fitra din daban dan ya ce fitratallahi allati fatara an-nasa alaiha la tabdila li zalika ad-din al-qayyim wato fatara an-nasa alaiha bi ma'ana khalaqa an-nasa alaiha bi ma'ana taba an-nasa alaiha Allah ya tabi'antar da mutane akan wannan fitra din sai aka ce la tabdila li kar ku musanya halittar Allah kaga sai aka sanya wa fitra suna mai halitta la tabdila li khalqillah kar ku musanya halittar Allah musulunci ko za a ce masa halittar Allah sai dai a ce hukunci na Allah ko wahayin Allah ko wani abu makamancin haka amma ba za a ce masa halittar Allah la tabdila li khalqillah zalika ad-din al-qayyim walakin akthar an-nas la ya'lamu sai fitra mutum na iya gurbata ta da haka Allah ya ce la tabdila li khalqillah wannan jumla ce kabariya amma ma'ana hal insha don lokacin da kace latin da labari take ba a musanya halittan Allah amma ma'anar wannan la tubaddilu khalqallahi wato insha wato jumla ce kabariya amma ma'ana ha al insha jamil jiddan wannan abin da yake nufi kenan shine la tubaddilu khalqallahi wa amma dalalatul aqli ala wujudi ta'ala فلأن هذه المخلوقات سابقها ولاحقها لا بد لها من خالق أوجدها إذ لا يمكن أن توجد أن توجد نفسها بنفسها ولا يمكن أن توجد صدفة لا يمكن أن توجد نفسها أن توجد نفس نفس أن توجد نفسها بنفسها لأن الشيء لا يخلق نفسه لأن لأنه قبل وجوده معدوم فكيف يكون خالقا ولا يمكن أن توجد صدفة لأن كل حادث لا بد له من محدث ولأن وجودها على النظام البديع والتناسق المتآلف متآلف والارتباط الملتحم بين الأسباب ومسبباتها وبين الكائنات بعضها مع بعض يمنع منعا باتا أن يكون وجودها صدفة إذ الموجود صدفة ليس على نظام في أصل وجوده فكيف يكون منتظما حال بقائه وتطوره جميل دلالة تهنكلي وانت ما أم بجد دليل نرمي نفطرة من يدعى أكوي فطرة وفطرة دان أدم كوا ذات جاغولنتي سوى للي أكوي الله sai kuma hankali lafiyayyen hankali ma zai jagorar dan adam cewa akwai Allah shine cewa amma dalalatul aqli ala wujudillahi ta'ala fa li anna hadhihi al makhluqati waɗannan ababen halitta da muke gani mutum da aljan da dabbobi da duwatsu da ruwaye da sauransu sabiqaha wa lahiqaha waɗanda suka shuɗe a da da waɗanda za su zo nan gaba as-sabiq wanda ya wuce baya al-lahiq wanda ke tafe nan ba nan gaba labudda laha min khaliq dukkanin su dole sai dole suna da mahalicci awjadaha wanda ya samar da su idh la yumkinu an tujida nafsaha bi nafsiha dan ba shi yawa halittu dinnan su samar da kansu da kansu a ce bishiya ita ce kanta kifi shi ya kansa dan adam shi ya kansa rago shi ya kansa tunkiya ita ce kanta ba zai yi ba ba shi yiwa su samar da kansu da kansu wala yumkin an tuja da sudufa ba shi yiwa kuma a samar da su kawai bisa ga dace kawai ka ci bisa gansu ba wanda ya yi su ba zai yi ba ina fata an fahimta yanzu nan gudun muna cikin masallaci sai ba ga an jeho wani abu za mu ce dutse ya shigo da kanshi ko za mu nemo wani ya jeho shi <laughs> wani ya tashi da ya yi nasa a leƙa nake in wajen wace ce ina zuwan ka kawai bisa ga dace ne ya faɗo da kansa hankali ba zai yarda da wannan ba to ya za a waɗannan halittu da ruwaye da duwatsu da sama da ƙasa a ce bisa ga dace kawai suka samu da kansu ko incidents ne kawai dace ba tare da kaddarawa ba ba tare da mai yi ba ba zai yiwu ba yace wala la yamkinu an tujira nafsaha bi nafsiha li anna shay'a la yakhluqu nafsahu mun ce ba za su iya samar da kansu da kansu ba dan abu baya yin kansa da kansa li'annahu qabla wujudihi ma'du domin kafin a samar da shi ai da babu shi kaifai fa kaifa yakunu khaliqan to babu kuma ya zai zama mahalicci kaga ba zai yi ba kenan wannan don hankali ya yadda da wannan da hankalin mummuni da hankalin kafiri ya kamata ya yadda da wannan in kaga hankali bai yadda da wannan ba to hankalin baya da lafiya wala yumkinu an tujada sudufa ba shi iya yiwa a samar da su kaci'is ba tare da tsarawa ba ba tare da mai halitta ba li'anna kulla hadithin la budda lahu min muhdith domin duk wani abu da ya faru to akwai wanda ya fara da shi yanzu ce in kaga dutse to akwai wanda ya je shi in kaga sawu to akwai wanda akwai wanda ya wuce ta wajen in kaga rami akwai wanda ya haka ramin amma ba yiwa rami yayi kansa da kansa an gane ko ولأن وجودها على هذا النظام البديع domin samuwar waɗannan halittu a bisa ga wannan tsari mai ban shine albadiyya والتناسق المتآلف da wannan zubi almuta'alaf wanda ya dace da juna domin za ka ga kowace bishiya da tsawonta ya dace da ita daidai yawan rassanta daidai yawan ginshikin itacen da yake kasa ba yanda za a yi rassan su yawa kaza kuma itacen ya zama siriri ina fata mu ita idan rassan suka yi yawa suna da nauyi to kuma gindin itacen sai zama mai babban katote wanda zai ɗaukar wannan nauyin babu yadda za a yi kaga 'ya'ya ko na lemo ko na ayaba da yawa kuma ya zanto abin da yake rike da su kuma dan siriri ba zai yi ba shi ma sai yayi kauri gurgurdan yadda ya dace da daukan wannan nauyin ina fata an fahimta wannan shine at-tanasuk zibi al-muta'ala wanda ya dace da juna wanda da ka ganta kaga ya dace da juna zubin da kasa ke kai ya dace da ita an gane ko ba shi iya a samu wannan tsari mai ban sha'awa irin wannan wal irtibat al multaham da kuma alaka shine al irtibat da alaƙa almultaham haɗaɗɗiyar alaka bainal asbabi wa musabbabatiha tsakanin sababi da abin da yake haihuwa daga sababin me za mu ce wannan akwai sababi akwai da yake haihuwa daga sababi yanzu kamar saukar ruwan sama sababi ne na fitowar tsirrai fitowar tsirrai wato ruwan sama ya zama sababi fitowar tsirrai ya zama mai almusabbab ina fata fahimta abin da ke haihuwa daga me sababi duk lokacin da aka hura wuta a murhu sai aka ɗauko tukunya da ruwa sai aka ɗora wannan wutar ita ce sababi tafasar ruwan kuma shine me al-musabbab kaga akwai alaka tsakanin kowane sababi da me da al-musabbab babu yadda za a yi mu samu wannan alaka mai ƙarfi tsakanin al-asbab wal musabbabat wa bainal ka'inati ba'dihi ma ba'd ko mu samu wannan alaka mai ƙarfi tsakanin halittu sashin su da sashi zanto mabukatan juna samuwar wannan gaba ɗaya yamna umman ambatan yana hani yankakken hani an ya kuna wujudu hasudufa a ce waɗannan ababai samuwar su kawai ya faru ne bisa ga dace ko ka su kawai aka yi ba tsara su aka yi ba ko ba mai su ba zai yiwu ba izil mawjudu sudufa laysa ala nizamin domin duk abin da aka samar da shi ba tsari to baya da tsari zaka ga ah, duk abin da aka samar da shi bisa ga to zaka ga baya da tsari yanzu misali ana aikin gini sai mota ta kawo block a kura guda lokacin da mutane suke saukewa za ga ana ɗora su ɗaya kan ɗaya ɗaya kan ɗaya ɗoran da za a yi musu kuma ba zai tsawo da yawa ba yadda za su faɗi da kansu kuma ko da ɗaya kan ɗayan za a rika sassaɓa su da juna to wannan dan saboda su suka yi mai su suka samar da kansu ko ne samar da su tunda wani samar da su suka yi tsari amma a ce rashin sa aka yi motar ta zo karya kwana sai ta zame ta faɗi sai ta sauye bulo din ya zai wani zai hau kan wani duk abin da yake ba mai yin su za a gan shi faran rakwatan babu tsari tsarin halittu din nan ya nuna ko wanda yi su domin da ba wanda yi su da ba za su samu tsari ba ina ba ta fahimta shi ne ke cewa duk abin da aka samar da shi su dufa ba tare da niyya ba to bayan da za ka gan shi ala nizam <laughs> laisa ala nizam ba za ka gan shi akan tsari ba fi asli wujudihi a asalin samuwarsa fa kaifa yakunu muntaziman hala baqaihi wa tatawwurihi a asalin samuwar abu bai samu tsari ba to sai ya ci gaba da dorewa kuma a tsare ba zai yiwu ba amma duk abin da aka samar da tsari a asalin samuwarsa to wanda yake son ya ci gaba da tsarin shi zai rinka kula da tsarin su dan ya dore akan tsarin to shi sa sama da ƙasa da ruwa da halittun mutane da suke tafiya kan tsari saboda wanda ya samar da su yana kula da su da haka ce ma tarafi khalqir rahmani min tafawut ba za ka ga wata wani cikas ba a cikin halittar Allah dan yana kula da kayansa yadda ya samar da shi a tsare kuma shine zai ci gaba da kula da wanzuwar wannan abu a tsare har zuwa lokacin da ya ga dama warga zashi warga zashi da kansa subhanahu wataala na'am وإذا لم, يمكن وإذا لم يمكن أن توجد هذه المخلوقات نفسها بنفسها ولا أن sudfa صدفة تعين أن يكون لها موجد وهو الله رب idan ko waɗannan halittu ya zanto ba za su iya samar da kansu da kansu ba ba kuma yadda a samar da su su dufatan wato bisa ga dace kadai ta ayyana an yakuna laha mujid to ya zama tilas a samu mai samar da su wa huwa Allahu rabbul alamin ad-dalil al-aqli wal burhan al-qat'i fi surati at-tur haythu qala am khuliqu min ghairi shay'in am humul khaliqun yani annahum lam يخلقوا min ghairi khaliqin ولا هم الذين خلقوا أنفسهم فتعين أن يكون خالقهم هو الله تبارك وتعالى ولهذا لما سمع جبير بن مطعم رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ سورة الطور فبلغ هذه الآيات أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون أم عندهم خزائن ربك أم هم المسيطرون وكان جبير يومئذ مشركا قال كاد قلبي أن يطير وذلك أول ما وقر الإيمان في قلبي رواه البخاري مفرقا ممتاز يسي أبنكي تعالى يا أم بتونا دليلي نهنكلي الدليل الأقلي والبرهان القطعي دونا ينككر هجة أتكن سورة الطور أين ديتي أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون shin an halicci mutane ne ba tare da komai ba ba tare da mai halitta ba kawai suka samu kansu duk mai hankali zai ce a'a to am humul khaliqun ko su ne suka halicci kansu da kansu anan ma duk mai hankali zai ne zai ce a'a to idan ba na farkon bane ba na biyun bane ba to ko babu wani abu sai na uku shine akwai mahalicci da ya halicce su to wannan mahalicci shine Allah yani annahum lam yukhlaqu min ghairi khaliq abin nufi ba halicce su ba tare da mahalicci ba wala hum allazina khalaqu anfusahum ba kuma su suka halitta kansu da kansu ba fata'ayyana an yakuna khaliquhum huwa Allah tabaaraka wa ta'ala sai ya zama tilas a yadda cewa mahaliccin su shine Allah ta'ala malati wal hadha lamma sami'a Zubair ibn Mut'im radiyallahu anhu Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam yaqra surat at-tur wato Zubair ibn Mut'im yayin da ya ji manzo Allah yana karanta surat at-tur har ya kawo fadin Allah ta'ala am khuliqu min ghairi shay'in am humul khaliqun أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون أم عندهم خزائن ربك أم هم المسيطرون وكان زبير يومئذ مشركا أو أن الله شي زبير بن مطعم ينا كافر يبي مسلم تبا قال يتي كاد قلبي أن يطير zuciyata sai ta yi kamar ta tashi sama wato ta jikina ya tsage ta fita saboda tasirantuwa da abin da na ji na wannan hujjojin wa zalika awwala ma waqara al-iman fi qalbi wannan ko shine farkon lokacin da imani ya tabbata a cikin zuciyata ma'ana wannan aya ta je hankalin sai ce to lalle kuwa akwai mahalicci shine Allah to lalle kuwa wannan mahalicin shi ya cancanta aiwa bauta rawahu al-bukhari mufarrad imam al-bukhari rawaito wannan hadisi amma ba a hada wuri guda ba kamar mallan ya hada riwayan ne dan ya bayar da hujja amma ya kawo ta a wurare daban-daban na'am ولنضرب masalan yuwaddihu ذلك فإنه لو حدثك شخص عن قصر مشيد أحاطت به الحدائق وجرت, وجرت بينها الأنهار وملئ بالفرش والأسرة والأسرة والأسرة وزين بأنواع الزينة من مقوماته ومكملاته وقال لك إن هذا القصر وما فيه من كمال قد, قد أوجد نفسه أو وجد هكذا صرفة بدون موجد لبادرت إلى إنكار ذلك وتكذيبه وعددت حديثه صفها من القول صفها صفها من القول أفيجوز بعد ذلك أن يكون هذا الكون الواسع بأرضه وسمائه وأفلاكه وأحواله ونظامه البديء الباهر قد أوجد نفسه أو وجد صدفة بدون موجد يسي مبقى ولا مسالة زي فترمان أبو سلالي لو حدثك شخص عن قصر مشيد دعونا متنزي باك zai baka labarin da aka gina alkasru shine babban gida wanda yake ya wuce gidaje na gama garin mutane kamar dai gida na sarauta ko kuma gida na gwamnati gida na hukuma yanzu kamar federal da zaka iya ce mata kasar gamman house zai iya zama kasar gidan sarki ma zai iya zama kasar da dukkan wani gida da ya kama da wannan palace ne kawai a turanci palace shine kasar da mutum zai zo baka labarin wani kasaitaccen gini mushayyad wanda aka haɓaka shi ko aka gina shi an gane ko a haɗa bihil hada'ik gonaki da lambuna suna kewaye da shi wajarat bayan al'anhar ga ruwa ya gudana a tsakanin wannan lambuna da suke kewaye da gidan wa muli abil furushi wal asirra kuma an cika shi da shimfiɗu da gadaje al asirra jam'i na sarir gado kenan an cika shi da shimfiɗu da gadaje wa zuyyina bi anwa'iz zina kuma an yi masa kwalliya da nau'ika nau'ika na kayan kwalliya da ado min muqawimatihi wa mukammilatihi cikin abin da za su sa masa kimarsa sa ta karu shine muqawimatihi wa mukammilatihi da ababan da su karawa gidan kamala ya kara farjini aka samu gida a irin wannan tsari wa qala laka wani yazo duk yace da kai inna hadha al-qasra wa ma fihi min kamalin ai wannan kasaitaccen gida da kake gani da abin da ke cikin sa na kamala kada auja da nafsa ai gidan shi yake kansa da kansa au wujida haka za su dufa bidun mujin ko kuma haka kawai aka waye gari da kusan zai je nan wurin fulotu ne kawai aka waye gari aka shi ka ce bis kawai aka yi bisa ga dace kawai sai a aka gida da irin wannan san abu biduni mujid ba wanda ya samar da shi ba wanda ya yi shi malai sai da hakan ta faru ta ila inkari zalika da ka yi gaggawar inkarin wannan labarin ka ce kai baka yarda da wannan ƙarya ne wa takzibihi da ƙaryata shi wa adatta hadithahu safahan min alqawli da ka kida ya zancensa a matsayin wautar zance a safahu wauta ke. a faidu zuwa da zalika an ya kuna al-qawl wasi to yanzu duk bayan wannan dan gajeren labari da muka baka a matsayin misali zai iya halatta a hankalin mai hankali wannan duniya sararin duniya da yalwarsa da muke gani bi arziki wa sama'ihi samansa da kasansa wa aflakihi da tauraransa wa ahwalihi da da halayen da duniya take ciki zafi sanyi ruwan sama kamfar ruwan sama shine wato fari da sauran abubuwa wa nizamihi al-badi'i da tsarinsa mai bankaye mai daukar hankali shine albahir abinda ke fusgar hankalin mutum kada a jada nafsahu yanzu nan ya samar da kansa shi da kansa sararin duniyar nan ta samar da kansa da kanta aw da sudufa bidun mujib ko kawai haka aka tashi a ga duniyar ba wanda yi ta ba ba zai yi a ce akwai wanda yi ta ba kaga hankali ba zai da wannan ba wannan duk yana so ya ce mana dalili na hankali ya kamata ya yarda cewa akwai Allah bayan dalili na fitra ya yarda akwai Allah dalilin hankali ma zai yarda akwai Allah to daga nan sai dalili na shari'a wa amma dalalatu wa amma dalalatu shar'i ala wujudillahi ta'ala فلأن الكتب السماوية كلها تنطق بذلك وما جاءت به من الأحكام المتضمنة لمصالح خلق لمصالح الخلق دليل على أنها من رب حكيم عليم بمصالح خلقه وما جاءت به من الأخبار الكونية التي شهد الواقع بصدقها دليل على أنها من رب قادر على إيجاد ما أخبر به يتي أما دليل سريع بسا سامور الله فلأن الكتب السماوية كلها تنطق بذلك كم كلها كم كلها دتيني على ربسي من كلها يزنتو بدل na alkutuba as-samawiyyata kullaha ya zan badal na shi mun ce kulluha tantiqu wato wannan duk gaba ya zama inna da ismuha kulluha tantiqu sai zan fi mahalli khabari inna kenan khabari anna kenan ko jumlar gaba ɗaya ta zama fil mahalli kenan kulluha tantiqu bidhalika dukkan littattafan da aka saukar daga sama sun yadda akwai Allah to kaga wannan ai shari'a ce da taura da linjila da zabura da qur'ani duk sun yadda akwai Allah wa ma ja'at bihi min al-ahkam al-mutadammina li masalih al-khalq abinda su littattafan suka zo da shi na hukunce hukunce wanda suka kunshi maslahar halitta dalilin ala annaha min rabbin hakimin alimin bi masalih khalqi dalili ne kan cewa hukunce hukuncen sun gangaro ne daga ubangiji mai hikima masani dangane da maslahar bayansa wa ma ja'at bihi min al-akhbar al abinda littattafan da suka zo da sunan labarin sararin samaniya na halitta allati shahida al-waqi'u bi sirqiha wanda waqi'in rayuwa ne wanda gobe ya nuna gaskiyar labarin dalilin ala annaha min rabbin qadirin ala ijadi ma akhbara bih dalili ne bisa ga cewa abin ya zo ne daga ubangiji mai kaddara mai iko ala ijadi ma akhbara bisa ga samar da abin da ya ba da labarin cewa zai samar ma'ana dalilai dai na shari'a sun fi karfin kidayawa cewa akwai Allah sai dilalatul his wa amma wa amma adillatul his ala wujudillahi fa min wajhaini ahaduhuma أننا نسمع ونشاهد من إجابات الداعي وغوث المكروبين ما يدل دلالة قاطعة على وجوده تعالى قال الله تعالى ونوحا إذ نادى من قبل فاستجبنا له وقال تعالى إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم وفي صحيح البخاري عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال إن أعرابيا دخل يوم الجمعة والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب فقال يا رسول الله هلك المال وجاع الإيال فادعوا الله لنا فرفع يديه ودعا فصار الصحاب أمثال الجبال فلم فلم ينزل عن منبره حتى رأيت المطر يتحادر على لحيته وفي الجمعة التالية قام ذلك الأعرابي أو غيره فقال يا رسول الله تهدم البناء وغرق المال فادعوا الله, فادعوا الله لنا فرفع يديه وقال اللهم حوالينا ولا علينا فما يشير إلى ناحية إلا انفرجت وما زال إجابة الداعين أمرا مشهودا إلى يومنا هذا لمن صدق اللجوء إلى الله تعالى وأتى بشرائط, بشرائط الإجابة جميل بلالة الحيط a bisa ga samuwar Allah wannan ta fuska biyu ce fuska ta farko annana nasma'u wa nushahid min ijabati da'ina muna jin labari wani lokacin mu gani da idan mu ababai na ansa addu'ar masu addu'a wa gawtul makrubina da taimakon waɗanda suke cikin bakin ciki shine al-makrub allazi asabahu al-karbu wanda bakin ciki sa shine al-makrub ma yadullu dalalatan qati'a wannan abin da muke gani cikin sa akwai dalili yankakke ala wujudihi ta'ala bisa ga samuwar Allah Allah ya ce wa nuhan iznada min qablu fastajabna lahu ambaci labarin annabi nuhu yayin da ya kira ubangijinsa tun da fastajabna lahu sai muka ansa masa ansa addu'a ya nuna akwai mai ansa warke kuma Allah ya ce da annabi sahabbansa iz tastaghithuna rabbakum fastajaba lakum tun lokacin da kuke neman agajin ubangijinku sai ya ansa muku sannan ya tabbata cikin sai bukhari daga an dan malik wani mazaunin karkara ya zo wajen manzon Allah ranar juma'a wan nabi ya khutub a lokacin manzon Allah na khutuba ya ce da shi ya rasulullah halakal malu wa ja'al iyalu fad'u Allah lana yace ya manzon Allah dukiya ta halaka abin da yake nufi da dukiya anan dabbobi dabbobi duk sun halaka saboda karancin ruwa raƙuma da shanu da tumaki duk suna mutuwa shine ma'anar halakal malu wa ja'al iyalu iyali kuma sun yin wata an ji yunwa saboda karancin abinci ga fari yayi fari fad'u Allah lana ka roka mana Allah farafa yadayhi wa da'a manzo Allah ya daga hannunsa yana cikin huduba yayi addu'a wato wannan ya nuna kenan idan wani uzuri ya sa wani mutum ya shigo ya yanke liman daga hudubar juma'a idan liman yanke bai laifi ba kamar ana cikin hudubar juma'a wani ya zo zai musulunta kaga ba za a ce ba sai an kare sai a shigo da shi a ce liman wannan ba Allah zai musulunta shi wanda ya wannan surutun bai kuskure ba shi kuma liman sai dakatar da hudu ba shi kalmar shahada ya ce masa ya je wanka sannan kuma ya ci gaba da huduba ba tunda ga wannan mazaunin karkara ne ya zo yake faɗa manzo Allah ana cikin huduba bai matsa ya ɓata lokaci ba yana gani ya kamata kafin manzo Allah ya sauko a faɗa masa da ana cikin emergency <laughs> da ba a bukatar jinkiri manzo Allah ya daga hannu ya addu'a fasara sahabu abin da ake nufi da sara sai kawai ga girgije ya motsa a sama bayan da ba a ganin sa daga sara ya suru ne idan girgije ya tashi ka yi cewa sarar gubaru kura ta tashi an gane ko ah, gashi nan ma cikin alkurani fa asar na bihi na ka'a fa asar na bihi daga al'isaratu motsa abu ko ta yadda abu fasarar sahabu sai girgije ya tashi sama amsal aljibali kamar manya-manyan duwatsu falam yanzil an mimbarihi manzan Allah bai sauka daga kan minbarin sa da yake hudu ba bai kammala hudu ba hatta ra'aytul matara ya yatahadaru ala lihiyatihi har sai da naga ruwa yana kwaranya akan gemun sa inji Anas dan Malik inda masallacin manzan Allah yana yoyo idan an yi ruwa wani lokacin yakan jika inda manzan Allah ke dora goshin sa ma yayi sallah sallallahu alaihi wasallam abinda wannan ke nuna wa tawadu'un manzon Allah <laughs> sallallahu alaihi wasallam masallacin sa na yoyo har akwai lokacin da aka yi sallah masallacin ya cika da ruwa manzo Allah ya tsaya goshin sa ya dago wajen yin sallama assalamu alaikum warahmatullahi sahabin da ke baya ce na ga tabo a goshin manzo Allah inda ya dora wajen sujada da abin da wannan ke nuna wa tawazu'un manzo Allah sallallahu alaihi wasallam tahadaru alal hit yana kwaranya wa fil jum'ati ath-thaniya jum'ata ta biyu qama zalika al-arabi wa ghayruhu sai ga dai wancan mazaunin karkara din na wancan mako ko kuma wani wanda ba shi ba faƙala ya tashi ce ya rasulullah ta haddamal bina yace gine-gine sun rushe wa gharikal malu dukiya ta dulmiya cikin ruwa ya cinye dukiya ko ya tafi da dabbobi ko ya kwashe dan abin da aka shuka a gona fadu Allah lana ka roka mana Allah to annan kaga shi ma dai yana da fikihu duk da mazaunin karkara ne da yana da fikihu bai ce baka roki Allah ya kame ruwa sai ce ka roka mana Allah ya dan shiru haka bai kar ko da kyakotar wayar an ce ya ce abin nan a kame ruwan farafa a yadda sai manzo Allah ya daga hannunsa sama wa qala ce Allahumma hawalaina wala alaina ya ubangiji a kai gefen mu banda mu kuma kaga bai ce a kame ruwan gaba ɗaya ba a kai gefen mu banda mu fa ma yushiru ila nahiya ana tsammani ce manzo Allah baya yin nuni zuwa ga wani gefe ya ce Allahumma hawalaina wala alaina illan farajat face sai kaga girgizan wajen ya dare ya zama wasai babu ruwa kaga ruwan zai tsaya kenan an yi da shi kuma wani waje to kaga wannan dalili ne na cewa akwai Allah ne domin gashi manzo Allah ya roƙa kuma an ga bukata ta biya to inda babu kan aida sai a ji shiru da aka roƙa wa ma zalat ijabatu da'ina amran mashhudan ila yawmina hadha liman sadaqa al-lujua ila Allah mala ce an sa addu'ar masu kira wani abu ne da har yau ana iya ganin sa har zuwa rayuwar mu ta yau liman sadaqa al-lujua ila Allah ga dukkan wanda ya gaskata komawa zuwa ga Allah inda zaka roke shi da gaske da yaqini ka cika ladubban addu'a to mutum zai abin wata bi siratul ijaba kuma yazo da sharuɗa na karba addu'a to wannan fuska ta farko kenan ta dalalatul his an sa addu'ar waɗanda suka roki Allah wata bukata sai na biyu alwajhu thani أن آيات الأنبياء التي تسمى المعجزات ويشاهدها الناس أو يسمعون بها برهان قاطع على وجود مرسلهم وهو الله تعالى لأنها أمور خارجة عن النطاق النطاق البشري البشري يجريها الله تعالى تأييدا لرسله ونصرا لهم ونصرا لهم ونصرا لهم مثال ذلك إذا كاي ضم أكن نون تلاحق على كاكين سيدا تو نصرة أما إذا كاي فتح سيك شافيتا نعم نصر ينصر نصرا ونصرة ma'ana alwajhu thani fuska ta biyu anna ayatul anbiya ayoyin annabawa Allah sai tusammal mu'jiza da wanda ake kiran sa suna mu'jiza mu'jiza ta annabawa wa yashahidu an-nas wanda mutane ke iya gani aw yasma wa biha ko su ji labarin kamar sandan annabi Qur'anin qawlun ala wajhi wanda ma ai dalili ne kike bisa ga cewa akwai wanda ya turo annabawa to kaga wannan ma shi ma dalilin history tunda Allah da ya turo annabawa sai ba su mu'jiza malam yace ayatul anbiya yace allati tusammal mu'jizat wato ya hada tsakanin lafazi guda biyu dan ibnu taymiya yana daga cikin wanda ya kawo juyin juyi halin cewa lafazin mu'jiza babu shi ko a qur'ani ko a hadisi dukkan wata mu'jiza ta annabi aya Allah ke kiranta ba ya kiranta da suna mu'jiza a ma'anar mu'jiza ce dan abin da ake kira da mu'jiza ai daga al'ajizu ne ajza ya ajizu ajizan al'ajizu shine gajiyawa al-mu'jiza abinda ke gajiyar da mutane ya tara mutane gajiya su kasa koyon irin sa su yi tsiyi su kasa shine mu'jiza sandar annabi Musa kai ba za a iya koyon sa ba an yadda mu'jiza din ce amma shi ibnu taymiya inda yake rigima yace ka kawo mun aya ko hadisi da Allah ya nayi mu'jiza da suna mu'jiza sai dai ce aya walaqad atayna Musa tis'a ayatin bayyinatin fas'al bani isra'ila da'u waja'alna bana maryama wa ummuhu aya bai ce mu'jiza wa atainahuma ila rabbul <laughs> wa awainahuma ila rabbutin zati qarar gumai duk inda ya ce inna fi zalika laayatin inna fi zalika laayatin amma bai ce mu'jiza aya ke kiranta manzo Allah ma fada cikin hadisin bukhari da wayan abu huraira ma min al-anbiya'i nabiyyun illa wa qad utiya min al-ayati bai ce min al-mu'jizati illa wa qad utiya min al-ayati ma misluhu amana alayhi al-bashar wa innama kana alladhi utituhu wahyan awhahu Allah ilayya fa ake kiransu ba komai idan ka ce mu'jiza sai ka ce aya wani ibnu tafiya ba dama ne wato yana da karfin hujja kaga anan shi yasa sai malam ya faki yace anna ayatul anbiya'i allati tusamma al mu'jizat sai da so ya hada tsakanin ibnu tabiya da sauran Kada ce ya ce mu'jiza a ce kila bai karanta magana ibnu taymiya bane sai dalibai su ce za su yi raddi ka san kananan dalibai ba abin da musu zafi idan su yi raddi an kuma ya ce a'a aya sai a ce to kaga ya inkarin mu'jiza kenan bai ce musu mu'jiza ba ko kuma wanda bai san ana kiransu haka ba sai kasa ganewa kaga hikimar malam hikimar malamai kenan misalu yace li'annaha wa huwa Allah ta'ala abinda ke nuna akwai wanda ya turo su annabawan shine Allah ta'ala li'annaha umurul khariqa al'amara ne da suka keta al'ada suka zo bayar da aka saba gani ba an zakal bashar sun fi karfin ikon dan adam yujriha Allah ta'ala ta'idan li rusulihi wa nasra lahum Allah na gudanar da waɗannan ayoyi a hannun annabawa dan karfafar annabawan da taimakon su ga misali misalu zalika ayatu Musa sallallahu alaihi wa sallam حين أمره الله تعالى أن يضرب بعصاه البحر فضربه فانفلق اثنا عشر طريقا يابسا والماء فانفلق فانفلق فانفلق اثني عشر طريقا يابسا والماء بينهما كالجبال قال الله تعالى فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر فانفلق فكان فكان كل فرقة firqin ka qawdil azim wannan misali na farko na annabi Musa lokacin da Allah ya umarce shi dauki sanda ce da ki dutse da ita a teku da ita fa darabahu fanfalaqat nay ashara tariqan yabisa yana dukan teku da sandarsa sai kawai tekun ya dare aka samu hanya daidai har goma sha biyu kowace hanya ke kasashiya busasshiya kamar dama ba ruwa a wajen kaga mu aya din kenan ko mu'jiza wal ma'u bainahuma kal jibal a nan an tara ruwa gefe guda ga hanya nan ma ga ruwa gefe guda tsakiya ga hanya busasshiyar hanya fa kuma kowane yanki na ruwa ya zama kamar turaren dutse shine fan faka na kana kullu firkin ka tawd al a at shi shine dutse eh sai teku ya kece faka na kullu firkin kowane kaso na tekun sai zama ka tawd azim kamar babban dutse kamar dutse babba na'am ومثال ثاني آية عيسى صلى الله عليه وسلم حيث كان يحيي الموتى ويخرجهم من قبورهم بإذن الله قال الله تعالى عنه وأحيي الموتى بإذن الله وقال سبحانه وإذ تخرج الموتى بإذني تكاغا wannan ma aya ce ina jin wannan a fili ki ba sai na sharhi ba نعم ومثال ثالث لمحمد صلى الله عليه وسلم حين طلبت منه قريش آية فأشار إلى القمر فانفلق فرقتين فرآه الناس وفي ذلك قوله تعالى اقتربت الساعة وانشق القمر وإن يروا آية يعرض ويقول سحر مستمر فهذه الآيات المحسوسة التي يجريها الله تعالى تعييدا لرسله ونصرا لهم تدل دلالة قطعية على وجوده تعالى ممتاز misali na uku من manzon صلى الله عليه وسلم lokacin da Qurayshawa suka nemi ya آية sai ya yi ishara zuwa ga wata sai wata ya rabe gida biyu fara'ahu nasu kuma kowa ya gani a gaban idansa shi ce inda kai annabi ne da kake dawar Allah ya turo ka ba ma aya mu sai ya nuna wata ya ce wata ya rabe gida biyu ya rabe gida biyu ya faɗo ƙasa to abin da ya fi ban sha'awa a wannan lokacin ila su za su ce ya yi musu sihiri ko to akwai yan uwansa da suka tafi kasuwanci waɗansu ƙasashe ba sa maka akai abu dai idan sihiri ne da tasirin sai zai a ina a maka inda waɗancan suna dawowa daga harkar kasuwanci kafin su ce kun jima mutumin kawai rannan fa muna tsaye ya ce wata ya dare in banda abin nan kawai maka wata ya rabe in banda safiya zai haka kafin su basu labarin suka ce kun san ko abin da ya faru wata rana muna daga can kawai maka wata ya rabe gida biyu <laughs> to ka gani tsafin da amma duk da haka kafin suka ce ka gani tsafin ya kai har can <laughs> ba mu <laughs> wata ya rabe gida biyu Allah ce in rabata sa'atu wan shakkal qamar sai ga wata aya da ya kamata su yi imani sai ga sun kawar da kai wa kolo sihirin mustamil sun ce wannan sihiri ne mai ci gaba da zarcewa ya fara shi ba zai daina ba sai ya yi cikin kayansa fa bi hadhihi al-ayat al-mahsusa da waɗannan ayoyi waɗanda ake iya gani da ido ko a taba da hannu mutum ya gani ko a bashi labari in baya nan allati yujriha Allah ta'ala ta'idan li rusulih wadanda Allah ke gudanar da su dan karfin manzanninsa wa nasarallahum dan taimakon su tadullu dalalatan qat'iyya suna nuna dalili yankakken dalili ala wujudihi ta'ala bisa ga samuwar Allah wato dai imani da Allah ya kunshi al'amura guda nawa al'amura guda hudu shine imani da samuwarsa to yanzu mun gama magana akan imani da samuwarsa wanda muka ce dalili na fitara da dalili na hankali da dalilin shari'a da kuma dalili na mai alhis duk sun nuna akwai Allah to wannan an ga an riga an gama da wannan sai abu na biyu asani al-imanu bi rububiyyatihi ay bi annahu wahdahu ar-rabb la sharika lahu wa la mu'in والرب من له الخلق والملك والأمر فلا خالق إلا الله ولا مالك إلا هو ولا أمر إلا له قال تعالى ألا له الخلق والأمر وقال ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير ولم يعلم أن أحدا من الخلق أنكر ربوبيته ربوبية الله سبحانه إلا أن يكون مكابرا غير معتقد بما يقول كما حصل من فرعون حين قال لقومه أنا ربكم الأعلى وقال يا أيها الملأ ما علمت لكم من إله غيري لكن ذلك ليس عن أقيده قال الله تعالى وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا وقال موسى لفرعون فيما حكى الله عنه قال لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر وإني لأظنك يا فرعون مسبورا abu na biyu shine imani da rububiyar ubangiji bayan ka yadda akwai Allah to sai ka yadda kuma shi rabbu ne ai bi annahu wahdahu ar-rabb la sharika lahu wa la mu'in shi kadai ne ar-rabb to rabbu kuma abin da yake nunawa halitta tare da kulawa da halitta wato ba halitta din kadai ba an yi halitta kuma ana kulawa da halitta da ya halitta bai kyale haka ba sai da ya kula da ita to wannan shine me rabbu shi kadai yake a matsayin rabbu duk duniya ba mai halitta shi to tunda ko wani bai halitta ma ya kula da halittar kuma ba nashi bane ba kenan da wani yayi tarayya da shi wajen halitta so kuma ya zo ya taya shi wajen me kulawa da halittar to amma shi kadai ya halitta da haka kuma shi kadai ke kulawa da ita to abinda rabu yake nufi kin wal rabu man lahul khalqu wal mulku wal amru a nan gurin haka malam ya faɗa wato al-rabu shine wanda yake shine mai halitta shine mamallaki shine kuma wanda yake da al-amru shine tasarrufi gudanar da halittar ke halittar tasa ce kuma shi mulkin sa ce sannan kuma shi yake gudanar da lamarinta fala khaliqa illa illa Allah wala malika إلا wala ولا illa lahu qala ta'ala ala ألا له الخلق والأمر amru صورة ku saurara ku ji da halitta da lamarin halittar gudanar da ita ko umarninta da hana ta a hannun sai yadda shi kadai ke yin halitta to kuma shi kadai zai umarni ya yi hani yadda wani bai yi tarayya da shi wajen halitta to kuma bai kamata ba wani ya tarayya da shi wajen mai umarni ko hani kar wani ba da doka sai Allah dan shi Allah shi kadai ke yin halitta وقال تعالى ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير ubangiji ya ce mai muku abin da aka lissafa a baya na yulijin lalifin nahari wa yulijin nahari fil kaza kaza kaza kaza har zuwa karshe ce zalikum mai muku wannan shine Allah ta'ala mahalicin gare shi mulki yake kaɗai. wallazina tad'una min dunihi waɗanda duk za ku kira ba Allah ba annabawa ne mala'iku ne manzanni ne waliyai ne aljanu ne mutane ne ma yamlikuna min katmir ba sa mallakar koda katmir a cikin dabino akwai al'amura guda uku waɗanda duk Allah ya ambace su cikin alqur'ani yana buga misali da su wajen kankanta akwai alqatmir akwai annaqir akwai alfatil an gane ko fatil shine zare-zaren nan na hancin dabino kwallon dabino din bayan ka cire ba kai kuma dan zare ba dan gurin aka kankanin abu ne an gane ko kitmir rigar da ke kewaye da dabinon bayan abin da ake ce ba ko ta yin rigar rigar fara yar kalma kaga shi ma abu da ya kai kan mutuka wajen mai kankanta ko rashin amfani an fahimta ko to naqir kuma shine wani dugo da ke bayan kwallon dabinon ba akwai dan dugo ba haka wani an daga shi shine naqir to dukkan su ubangiji ta'ala ya buga misali da su a cikin alqur'ani wajen nuna kankanta an gane ko am lahum nasibun min almulk fa idza la yutuna an-nasa natira ana min rowar yahudu ko da naqir ba za su iya baiwa mutum ba wadansu malaman kuma sun fassara naqir da cewa shine ita wannan fatar sannan shi kitmir kuma shine duban na bayan dabino din amma fatil shine wannan zarar ma'ana dai waɗannan da ababai ne da suka shafi dabino khasa'is ne nashi amma ana buga misali da kowane ɗaya daga cikin su dan me dan kankanta to Allah ya ce dukkan wanda suke duniya ba sa mallakar ko da gwargwadon wannan rigar ta dabino ko kuma ka ce wannan zanen na bayan dabino kaga ai kai matsayin kankanta ko da shi mutane ba sa mallaka ko mai mallakar Allah ne ma yamliku min qitmir ba mai ko ba Allah ne ke komai da komai ولم يعلم أن أحدا من الخلق أنكر ربوبية الله سبحانه وتعالى إلا أن يكون مكابرا ba taba ji ba a tarihi wani yayi inkarin kasancewar Allah rabu sai fa in yayi ne kawai dan da gangan ya musun gaskiya shine mukabara gaira bautaka da bima yaqul ya faɗa a baki yayi inkari amma a zuci shi ma ba ya kudiri inkarin ya yadda akwai Allah din ya yadda akwai rabu kama hasala min fir'auna hina qala liqaumi kamar yadda fir'auna hakan ta faru daga gare shi lokacin da ya ce da mutanen sa ana rabu kuma la'ana kuma ya ce da su ya ayyuhal mala'u ma alimta lakum min ilahin ghairi kaga dun nan yayi da'awar ba wani Allah sai shi amma kuma a fili ne wannan a zuci shi ma ya yarda akwai Allah walakin na zalika laisa na aqida bai faɗa wannan din ba a matsayin ba aqida ba kawai irin girman kai ne da cika baki cika baki ne amma a zuciya da akwai Allah dalili anan gurin shine qala Allah ta'ala wajahadu biha wastaiqanatha anfusuhum a cikin kisar fir'auna ne aka kawo wannan tsakanin shi da annabi Musa cewa su kafiran da suka zamani da annabi Musa jahadu biha sun yi musu da ayoyin da annabi Musa dan su wattaikana ta anfusuhum amma a zuci sun yarda abin gaske ne amma a baki sun yi musu sun yi wannan musu ne na baki saboda mai zulmin wa uluwa dan zalunci da jijji da kai da girman kai shine al-ulu wa qala Musa li fir'auna fi ma haka Allahu anhu annan Musa ya faɗa Fir'auna cikin abin da Allah ya hikaito ce da Fir'auna laqad alimta ma haɓula haula illa rabbus samawati wal ardi basair kai ka san ba wanda ya saukar da waɗannan ayoyin da nazo da su dangi na mu'jiza ɗaya ɗaya ɗaya dinnan har guda tara ba wanda ya saukar da su illa rabbus samawati wal ard sai mahalicin sammai da kasai da abin da ke cikin su basaira ya saukar da su ne a matsayin hujjoji ka san haka malamai suka ce mahallin shahid nan gurin fir'auna bai ce ban sani ba sai ya shiru ya tabbatar da bai kenan ashe ya sani bai ce ba ai ban sani ba wa inni la zulluka ya fir'aun masbura ni dai ina zaton kai fir'aun dai kam halakakke ne kawai in ba halakakke ba ya ka san abu amma ka zo ka rinka furta kishiyarsa dan mukabara da girman kai نعم ولهذا كان المشركون يقرون بربوبية الله تعالى مع إشراكهم به في الألوهية قال الله تعالى قل لمن الأرض قل, قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون نعم. سيقولون لله قل أفلا تذكرون قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم سيقولون لله قل أفلا تتقون قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجي وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل فأنا تسحرون وقال الله دمك مشركين sun tabbatar da rububiyar Allah duk da kuma suna yin tarayya da shi wajen bauta su hada shi da wani fil uluhiyya a cikin ilahantakarsa don Allah ce ka ce da su limanil ardu wa man fiha in kuntum ta'lamun ka ce da su ƙasa da wanda ke kanta mallakar wane ne in kuna da sani kuma na labari Allah ce sai kuluna lillah za su ce ai mallakar Allah ne sai ce kul afala tazakkarun to ka ce ashe ba za ku dauki wa'azi ba tunda kun san mallakar ta ce dan me kuma za ku sa masa kishiya qul man rabbus samawati as-sab'i wa rabbul arshil azim sai da su wane ne mahalicin samai da ƙasa wane ne mahalicin al'arshi mai girma Allah ce sai qulun lillah za su ce da kai wato ai wannan duk mallakar Allah ne al'arshi anan shine al'azim wato al'arshi mai girma dan al'arshi shine mafi girman halitta cikin halittun Allah gaba daya ba abin da ya fi al'arshi girma ya fi sammai ya fi katsai girma shi kadai tunda kursiyu kadai ya fi girman sammai bakwai da kasai bakwai tunda Allah ce wasi a kursiyyu samawati wal ard to shi kuma kursin kursiyyu din idan an hada shi da al'arshi shi kuma dan gangane ne bai kai al'arshi girma ba an fahimta ko shi yasa aka ambace shi al'arshi azim al'arshi majid al'arshi karim aka ba shi siffa ta al-karam da al'azama da kuma al-majd zul arshil majid an gane ko rabbul arshil karim san wajen karshen suratul mu'minin nan kuma rabbul arshil azim sai kuluna lillahi zasu ce da kai ai duk mallakar Allah ne ka ce da su afala tattaqun to ba za ku tsoraci ubangiji ba ku kiyaye kanku daga shirka ce da su a karo na uku man bi yadihi malakutu kulli shay lafazin malakutu na nufin mulk mulki amma ta ka kara wawun da ta'un domin mubalaga kamar ka ce jabarut kaga jabarut ai daga aljabr ne ko aljabir malakut waye wanda mulkin komai da komai ke hannunsa wa huwa yujiru shi ke ba da kariya wala yujaru alaihi ba a ba da kariya idan ya so kama mutum da hukuma waye ke da wannan iko in kuntum talamuna in kuna da masaniya sai ya kuluna lillah za su ce Allah ne kul to kace da sufa anna tusharun ta yaya yake kautar da ku daga tafarkin gaskiya an kun yarda da wannan ma'ana duk wannan ya nuna cewa sun yarda da me kasancewar Allah rabu wanda dama wannan shine abin da muke so mu tabbatar cewa Rububiya ta ubangiji kusan dukkan kafare ma sun yarda da ita wanda kaga ya nuna bai yarda da rububiyar ubangiji ba to yayi hakan ne dan mukabara amma ba wai dan a zuci ba haka kun ce ana kiran sallah ɗaya saura minti goma ina ganin kuma yanzu ɗaya saura minti goma ta yi da haka sai mu mu karasa wannan gabar sai mu tashi akan na uku to babu laifi karasa وقال الله تعالى ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن, ليقولن خلقهن العزيز العليم وقال ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله فأنا يؤفكون وأمر الرب سبحانه شامل للأمر الكوني والشرعي فكما أنه مدبر الكون القاضي فيه بما يريد حسب ما تقتضيه حكمته فهو كذلك الحاكم فيما فيه بشرع العبادات وأحكام المعاملات حسب ما تقتضيه حكمته فمن اتخذ مع الله تعالى مشرعا في العبادات أو حاكما في المعاملات فقد أشرك به ولم يحقق الإيمان جميل وبنجد دالته ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم wannan ma shaida ce kan cewa sun yarda akwai Allah tunda inda za a tambaye su wa halicci sama da kasa za su ce wanda ya halicce su shine al-aziz shine al-aziz al-alim sannan wala in sa'altahum man khalaqahum la yaqulunna Allah fa anna yufakun in an tambaye su ya halicce sama ko ya halicce su su karan kansu za su ce wato Allah ne sai Allah ce fa anna yufakun to dan me ake musu ƙarya kuma su yarda a ce banda Allah akwai ko mai arzitawa ko ya talautar kuma su yarda shine fa anna yufakuna daga al ne ko afika ya afiku wa amru rabbi subhanahu shamilun lil amri al-kawni shar'i da aka ce Allah shine da yake da al'amru al'amru din da ake nufi anan ya shafi al'amru al-kawni da al'amru shar'i al'amru al-kawni lamari na gudanar da duniya al'amru shar'i lamari na bada doka yi kaza bar kaza duk wannan da aka ce al amru ya shafi duka guda biyu shine ke gudanar da duniya wajen saukar da ruwa da fitar da tsirrai da kashewa da rayawa da halitta da komai al'amur kenan sannan shine ke ba da doka ya halatta ya haramta ya wajabtar ya wajabtar ya haramta wato ya shar'anta ya ce ai kaza to duk wannan al'amur din ya shafi duka guda biyu kenan fa kama annahu mudabbir al-kauni al-qadi fihi bima yuridu kamar yadda shine mai gudanar da sararin duniya shine al-kaun al-qadi fihi bima yurid wanda yake zartar da abin da ya so cikin sa hasba ma taktabihi hikmatuhu gurgurdan yadda hikimarsa ta nuna fa huwa kadhalika al-hakimu fihi to haka Allah shine mai yin hukunci a cikin wannan sarari na duniya bi shar'il ibadati ta hanyar shar'anta ibadoji wa ahkamil mu'amalati da tsara hukunce hukuncen na rayuwa saye da sayarwa da cinikayya da kwangila da yanayin zamantakewar mutane daukan aiki kora daga aiki duk ya kamata a tuntubi yaya Allah ya tsara a yi kwadago tsakanin mutum da mutum tsakanin gwamnati da gwamnati tsakanin kamfani da gwamnati duk Allah da yake da ikon ya tsara wannan hasbu ma taktabihi hikmatuhu gurgurai da hikimarsa ta nuna fa man ittakhadha ma Allah ta'ala musharri'an fil ibadat dukkan wanda ya rike wani mai shar'antawa cikin ibadoji banda Allah aw hakimun fil mu'amalati ko kuma ya rike wani mai bada hukunci da doka a cikin mu'amala ta rayuwa banda Allah faqad ashraka bihi to hakika yayi shirka walam yuhaqqiq al imana bai tabbatar da imani ba da aikin ai ba karami bane ba cikin komai ubangiji ta alashi ne ala lahul wal amr to Allah shi mana gaman kada to ina ga sai mu tsaya nan a da magrib mun zo sai mu tashi ana uku insha Allah ta'ala tayi da dai idan to daga nan zuwa gobe mun sauke littafi insha Allah abinda muka faɗa zama daidai Allah shi ba mu lada wannan kuskure Allah shi ya na'am saboda ka da yamma ba ka gaje nake sosai da sosai tsakani da Allah yau da sassafe na fito da kan jiya kuma ban samu barci ba har wajen karfe 2 na dare yau kuma na tuko mota karfe 6 na safe kaga dan na ce da yamma zan yi ta ko ba zan iya na magariba ba amma da magariba za mu yi gobe da safe sai mu dora insha Allah Allah ya taimaka mu amin Allah assalamu alaikum سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك فإذا كان هذا ممكنا في أحوال الدنيا أفلا يكون ممكنا في أحوال الآخرة وأما اعتمادهم في فيما زعموه على أنه لو كشف على الميت في قبره لوجد كما كان عليه والقبر لم يتغير بسعة ولا ضيق بسعة بسعة بسعة ولا ضيق فجوابه من وجوه منها الأول أنه لا تجوز معارضة ما جاء به الشرع بمثل هذه الشبهات الظاهرة الداحضة التي لو تأمل المعارض بها ما جاء به الشرع حق التأمل لعلم بطلان هذه الشبهات وقد قيل وكم من آئب قولا صحيحا وآفته من الفهم السقيم yace dalilin hankali kuwa mutum zai kwanta a barci ya ga mafarki irin mafarkin da kila ya iya dacewa da abin da yake a fili wani lokacin ma mutum zai iya ganin annabi a cikin mafarki bisa ga siffarsa to dukkan wanda ya ga annabi ko cikin mafarki bisa ga siffarsa fa kadara ahu haka to lalle annabin ya gani tare da haka mai baccin yana nan a cikin ɗakin sa akan shimfiɗar sa ba'idan amma ra'a nesa da abin da ya gani din fa iza kana haza mumkinan fi ahwalid dunya in wannan abin da ke faruwa a rayuwar duniya a fala yakunu mumkinan fi ahwalil akhirah ko ba zai faru ba dangane da lahira wa amma atimaduhum fi ma za'amuhu ala annahu law kushifa anil mayyit fi qabrihi law wujida kama kana alayhi amma dogaran su cewa wai inda za a je a bude kabarin da an samu mutum kamar lokacin da aka binne shi kabarin bai canja ba ta fuskar fadi ko kunci fa jawabuhu min wujuhin to za a iya bada ansa ta hanyoyi daban-daban na farko annahu la tazuru ma'aradatu ma ja'a bihi shar'u bi misli hadhihi shubuhat ad-dahidah ba shi halatta mutum ya fito na fito da abin da shari'a ta tabbatar ta hanyar kawo wata shubha wadda take bata tasiri a addahiza mara karfi mara kwari allati law ta'ammal al-mu'aridu wanda shi mai fito na fito din inda zai lura biha da ita shubha ma ja'a bihi shar'u hakka ta'ammal wato da zai lura da ita shubhar ma ja'a bihi shar'u hakka ta'ammal la'alima butlan hadhihi shubha wato da zai kwatanta abinda da ta zo da shi da abinda shari'a ta zo da shi kuma yake kyakkyawar kula da ya gane rushe wasu shubha shi da kansa malai ce dama ta masu hikima sun ce wa kan min a'idin qaulan sahiha yaso da dama mutum zai ai bata zance sahihi wa afatuhu min al-fahmi sahih abinda ya kawo illar haka din shine mummuna fahimta in mutum na da kyakkyawar fahimta ba zai inkarin wannan ba الثاني الثاني أن أحوال البرزخ من أمور من أمور الغيب التي لا يدركها الاسم ولو كانت تدرك بالحس لفاتت, لفاتت فائدة الإيمان بالغيب المؤمنون بالغيب والجاحدون في التصديق بها الثالث أن العذاب والنعيم وسعة القبر وضيقه إنما يدركها الميت دون غيره وهذا كما يرى النائم في منامه أنه في مكان ضيق موحش أو في مكان واسع بهيج وهو بالنسبة لغيره لم يتغير منامه لم يتغير منامه هو في حجرته وبين فراشه وغطائه ولقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يوحى إليه وهو بين أصحابه فيسمع الوحي ولا يسمعه الصحابة وربما يتمثل له الملك رجلا فيكلمه والصحابة لا يرون الملك ولا يسمعونه جميل abu na biyu an hawa hawan albarzak shi ne abin da ke biyo bayan mutuwa kafin tashin kiyama halayen barzahu suna daga cikin lamurra na gaibu allati la yadruku al-hisu wanda ido ko kunne ba za su riske su ba domin da ana iya riskar su ta hanyar alhis ji ko gani ta fa'ida ta imani da gaibu to da kuma ba wata fa'ida wajen yin imani da gaibu kenan an gane ko wala tasawal mu'minuna bil ghaibi wal jahiduna fi tasdiqi biha da ba bambanci tsakanin wanda suka yi imani da gaibu suka gaskata da kuma wanda suka yi inkarin gaibu din ina fata an fahimta inda kana son sai abin ya zama kamar da na ganin ido a duniya na uku annal azaba wa na'ima wa sa'at al-qabri wa dhiqahu azaba da ni'ima da yalwar kabari ko sa abu ne da mamaci ke riska shi da kansa dole da rihi banda sa kai ba za ka iya riskar hakan ba kai ko da ka tona kabarin amma shi ya san me yake ci wa huwa kama yaran na'imu fi manamihi daidai da abinda mai bacci yake gani shi ke ganin kayansa amma kai da kake kusa da shi kila ma kan shi fada daya baka san baka gani ba baka ji ba amma shi ya gani kuma in ya tashi ya fada ma zaka yadda baka kafa hujjar cewa yau ni ban gani ba to dan me zaka yi inkarin na lahira ko na wato cikin kabari zai iya ganin kansa fi makanin dayyikin muhish aw fi makanin wasi'in bahit wuri mai yalwa ko wuri mai kunci da kewa a wajen ba kowa sai shi وهو بالنسبة لغيره لم يتغير منامه هو في هجرته وبين فراشه وقطائه game da wanda ba shi ba ai ba wani canji da aka samu yana nan a shimfidar sa yana nan a ɗakin sa yana nan karkashin mayafin sa amma shi kuwa ya ga canji shi kadai shi walaqad kana an sallallahu alaihi wasallam yuha ilayhi wa bayna ashabihi fa yasma'u al-wahya annabi ya kasance yana zaune cikin sahabbai ayi masa wahayi gashi ya ji wahayin wala yasma'u fi sahaba sahabbai ba su ji ba sai annabi ya isar gashi ko tare suke kaga lamari ne na mai kenan na gaibu wa rubba yatamassalu lahu al-malaku rajulun fa yukallimu mai yiwa mala'ika zai zo a siffar dan adam ya tamassalu lahu al-malaku rajulan fa yukallimuhu ya masa magana wa sahabatu la yarawna al-malaka wa la yasma'unahu sahabbai ba su gaishe ba ba su jima magana ba kuma yana tare su a lokacin shi annabi to na a kenan sai abu na ƙarshe الرابع إن إدراك الخلق محدود بما مكنهم الله تعالى من إدراكه ولا يمكن أن يدركوا كل موجود فالسماوات السبع والأرض ومن فيهن وكل شيء يسبح بحمد الله تسبيحا حقيقيا يسمعه الله تعالى من من شاء من خلقه أحيانا ومع ذلك هم محجوب هو محجوب عنا وفي ذلك يقول الله تعالى تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم وهكذا الشياطين والجن يسعون في الأرض ذهابا وإيابا ذهابا ذهابا وإيابا وقد حضرت الجن إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم واستمعوا لقراءته وأنستوا وولوا إلى قومهم منذرين وما هذا فهم محجوبون عنا وفي ذلك يقول الله تعالى يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون وإن كان الخلق لا يدركون كل موجود فإنه لا يجوز أن ينكروا ما ثبت من أمور الغيب ولم يدركوه ممتاز abu na hudu na karshe shine riskar halitta wato jinsu ko ganinsu mahdud yana da iyaka da dan abin Allah ya ba dama na riska din ba zai iya wasu iya riskar komai da komai ba domin sammai guda bakwai da ƙasa da abin da ke ciki da kowane irin abu yana tasbihi ga Allah tasbihi na gaske na hakika yusmi'u Allah ta'ala man sha'a min khalqihi ahyana wani lokacin Allah yana jiyar da wanda ya ga dama cikin halittu amma tare da haka huwa mahzubun anna Allah ya riga ya kare wannan tasbihin ba ma ji wa fi zalika yaqulu ta'ala ka hanka ne Allah yake cewa tasbihu lahu samawati sab'u wal ardu man fihin sammai guda bakwai da kasa duk suna tasbihi ga Allah wa in min shay'in illa yusabbihu bihamdihi kowane irin abu yana tasbihi ga Allah walakin la tafqahuna tasbihahu amma ku ba ku fahimta tasbihi kaga yin su gashi kuma ba ma ji rashin jin mu ya nuna ba sai yi to dan mutum ya zo na kabari bai ga shimfada da zarruwa ba sai ce ko babu akwai shi ne bai gani ba irin yadda da ƙasa da sama duk suna tasbihi ga Allah wani yi su ba an gane ku wa haka sai ya tsiri wal jin shaytanu da aljanu yas'auna fil ardi dhahaban wa iyaban suna tafiya cikin ƙasa ta hanyar zuwa ko dawowa kai kawo wa qad hadaratil jinnu ila rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam aljanu sun zo wajen annabi suka saurari karatun su suka yi shiru suka ce da ma dangin su an shi ne ce an satu sun saurari karatun sa wa wallau ila qaumihim munzirina suka juya wajen mutanen su suna wa'azi tare da haka fa hum mahjubuna anna ai an kare su ga bari mu ba ma ganin su da haka ne ma Allah ke cewa ya bani adam la yaftinannakum shaytan ya ku ƴaƴan annabi adam kada dan ya fitine ku kama akhraja abawaykum min aljanna irin yadda ya fitar da mahaifanku annabi adam da matarsa daga cikin aljanna yanzu anhuma libasahuma ya sabauta musu cire tufafinsu daga jikinsu li yuriyahuma sawatihima dan ya nuna musu al'aurar junansu shaytan yayi haka innahu yarakum huwa qabiluhu min hasla tarawahum lalle shi shaytan yana ganin ku shi da danginsa min hasu la tarawnahu ta inda ku ba ku ganin sa wato aljanu kenan ba ma ganin su inna ja'alna shayatin awliya lil ladina la yu'minun Allah ce mun sanya shaydanu su zama majibinta lamarin wanda ba su da imani yace wa in kana al khalqu la yudrikuna kull mawjud in halitta ba sa iya riskar dukkan wani abu saman samamme ba lalle bane dan abu saman samamme ne ka ji shi ka ganshi fa innahu la yajuzu an yunkiru ma sabata min umuril ghaib to baya halatta mutum yayi inkarin wato abin da ya tabbata ta hanyar ilimin gaibu wala midul ba su gaisu ba ai akwai abubuwa da a yanzu a zamani likitoci suke gari suke cewa la tura bi ainal mujarrada ba a iya ganin sa da tsantsar ido haka sai an sa na'ura sai a mai sai a ga abu to amma rashin ganin sa sai nuna babu yan cikin ku duk wanda ya ga tafin hannunsa sai a ga tafin hannunsa ai babu komai amma inda zai je ya wanki a cikin ruwa ruwan da yake gare zai ga dattin da zai tara a ciki to ya aka bi da wannan dattin ba nan gudu shi ba komai kake iya gani ba rashin ganin ka kuma baya nuna me baya nuna sai babu alhamdulillah sai mu dakata haka mun dai karasa dai haka da kan hajaran majaran ki abinda muka faɗa ya zama daidai Allah shi ba mu lada wanda muka yi kuskure Allah shi ya ji mana yana da kila dabaran da za mu yi shine sai a kira sallah da dama lokacin yayi kila za a iya ba da minti biyar sai ma an tambaya ɗaya ko biyu shi ɗaya ko biyu cikin minti biyar bai kiran ah, ko muna ba mu yan hakuri kamar yadda malai bayani cewa ba za mu iya samun dama amsa tambayoyi gaba ɗaya ba amma za mu zaɓi ɗaya ko biyu ko guda uku sai amsa farko malam masu kasa sun kawo kuka cewa amsar da ka bayar akan tauhidin hakimiyya amsa ce mai muhimmanci kuma amma ba su samu dama ɗaukar ta ba saboda matsala irin ta na'ura kuma malam zai mana hakuri ya maimaita ko da a ba abin da yake wahala illa mai abu bayan ka riga ka yi shi yana da wahala wani lokaci Abin da na faɗa shi ne kasa tauhidi gida uku shine da malamai magabata suka sani wato tauhidul rububiyya da tauhidul uluhiyya da kuma tauhidul asma'i was sifat amma kasa shi gida hudu a kawo tauhidul hakimiyya wannan waɗansu malamai ne na ƙarshe suka kawo shi musamman ya shahara a wurin marubuta na ƙungiyar al'ikhwanul muslimun kamar su sayyid kutub da waɗansu makamantansu abinda tauhidul hakimiyya ke nufi bai wa Allah hukunci shi kadai ta yadda ba wanda zai shar'anta wani abu halattawa ko haramtawa ko sawa ko hanawa ko kafa doka sai Allah ta'ala to su magabata ba wai ba su yarda da tauhidul hakimiyya bane a sun shigar da shi cikin tauhidu al-uluhiyya da yana shiga da cikin tauhidul uluhiyya wato cikin tauhidin kadai ta Allah da ibada don yadda ake wa Allah ibada ta hanyar yin sallah da zakka da azumi haka ake Allah ibada wajen bin umarninsa ko hannunsa cikin ma'amaloli na rayuwa da kuma wajen yanke hukunci da wajen tsara tattalin arzikin mutane ko siyasar mutane duk Allah ake bi ake masa bauta da wannan da haka abin da yake sananne shine kasa tauhidi zuwa gida biyu ko kasa shi zuwa gida uku idan an kasa tauhidi zuwa gida biyu sukan ce kashi na farko shine tauhidun fil ma'rifati wal isbat tauhidun fil ma'rifati wal isbat wanda wannan ya kunshi tauhidi na ar da kuma tauhidul asma'i was sifat don kowanne ya ginu ne akan sanin Allah da kuma tabbatar da abin da aka sani din tauhidul asma'i wa sifat ya kunshi akan sanin Allah ta hanyar sunaye da sifofi tauhidur rububiyya ya ginu akan sanin Allah ta hanyar ayyukansa shi yasa aka ce tauhidun fil ma'arifati wal ka da ya kunshi tauhidur rububiyya da tauhidul asma' wa sifat tauhidun fi talabi wal qasdi wato shine tauhidul uluhiyya a wurin Allah za a nema kuma shi za a nufata da ibada ko shi za a nufata da addu'a idan kuma mun kasashe gida uku to kaga kai waye tauhidul rububiyya tauhidul uluhiyya tauhidul asma'i wa sifat wanda nace akwai ayoyi guda biyu da suke nuna shi aya ta farko za mu iya fahimtar ta cikin suratul kahf a cikin suratul maryam da Allah ya rabbu rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma fa'budhu wastabir li ibadati Allah shine ubangijin samai da ƙasa kuma shine ubangijin abin da ke tsakaninsu kaga ne ya shafi tauhidin rububiyya da yace fa abudhu wastabir li ibadati ka bauta masa kuma ka haƙurƙurtar da kanka wajen yi masa bauta to kaga wannan ya zama tauhidul uluhiyya kenan da yace hal ta'lamu lahu samiya kaga wannan ya kunshi tauhidul asma'i was sifat dan yace shin kaga wanda yake tafara da Allah ma'ana Allah baya da tafara shi kadai yake cikin sunayensa shi kadai yake cikin sifofinsa kaga tauhidul asma'i was sifat ya shiga cikin haka fadin Allah ta'ala huwal hayyu la ilaha illa huwa fad'uhu mukhlisina lahu ddin alhamdulillahi rabbil alamin wato Allah shine alhayyu kaga wannan ya shafi tauhidul asma'i was sifat la ilaha illa huwa fad'uhu mukhlisina lahu ddin ya shafi tauhidul uluhiyya fadin alhamdulillahi rabbil alamin a karshen aya ya shafi tauhidul rububiyya da haka dai wannan shine abin da ya fi bayyana ya fito fili shigar da tauhidul asma'i was sifat ai shigar da tauhidul hakimiyya cikin tauhidul uluhiyya ba wai mutum ya ware shi daban ba a matsayin kashi mai zaman kansa kamar yanzu na akwai bambanci tsakanin shi da wancan bayan ko asali ba bambanci ina ba zan fahimta mana sai wannan tambaya kuma ta zo daga yan uwa daban-daban cewa malam sun ji a cikin karatu an ce farkon annabi shine annabi nuhu to shin annabi adamu baya cikin annabawa ne ko kuma shi ya zo gaba abu bayan nuhu ne farkon manzo aka ce farkon manzo eh awwal rasulin ba Allahu ila ahli al-ard eh. na na zamanin masu tambaya zaman mai wani ne kuskure wasu masu tambaya suna cewa wannan kamar rutun larabci na cewa ya mu'allim zan karanta larabcin na kalmar ya mu'allim ahtaju minka tafsiru ya ce hadhihi al-aya a bayanin wadihin wal wannan wani ina jin mun fahimci dai wannan eh, farkon manzanni eh. na'am gashi na muke cewa ba ya mu'allim idza za'amna awwalu nabiyyin nuhun wa aina al adab ai mun faɗa maka cewa farkon manzanni aka ce awwal rasulin ba asahu Allahu ila ahli al-ard malamin aka da tambayar haka kamar abin nan farkon manzannin ba shi annabi adam shi ba manzo bane ba ah, to an turo da manzo kafin annabi adam a ah, da kafin annabi nuhu a ah, abin tambayar kenan an turo da manzo zuwa ga mutan ƙasa kafin annabi nuhu shi annabi adam ba turo shi bayani wa mutane aka turo shi dama an turo shi ne kasdan ila ardi ko kuma yana cikin aljanna sai aka saukar da shi daga cikin aljanna saboda abin da ya faru saboda haka malam baya wa'azi kenan baya kira ba maganan baya wa'azi ba an turo shi ne da amma dan yin wa'azi khassatan li ya'izan nas ya zo ya samu kansa a duniya yi wa'azi ga yayansa ga wanda suke tare da shi amma dama dan wannan aka saukar da shi <laughs> abu ne mai sauki ba dan wanda aka saukar da shi ba Allah da kansa ya faɗi me ya faru cikin aljanna tsakanin annabi Adam da Iblis wanda sakamakon wannan aka ce ihbitu min jami'a <laughs> ba wa zai aka aike shi ba ku sauka <laughs> ba ya turo shi ba da dange wa'azi da ya zo ya wa'azi ko bai laifi amma kasdan me ya makasudin zuwan annabi Nuhu dan ya wa'azi shikenan awwalar rasulin ba asa wallahu ila ahli al kuma nafsi ne na hadisin bukari sai mu tsaya muna kwana kwane awwalu rasulin me wannan awwaliya da take nufi malam ka san mun san cewa an ce annabi manzanni da alqur'ani an bada guda 25 ne in kace ba in aka cire adam ya zama 24 sai dai dole abu ne dan rikitar da kwakwalwar yan uwa ba wani abu ya rikita su ya yi wa'azi ko shakka babu amma dai ba a sauko shi kasa ba dama don yin wa'azi an sauko da shi kasa don saboda ya ci bishiya shi da matarsa kuma an ce su suka Allah kuma ya riga ya kaddara haka saboda wata hikima ta shi subhanahu wa na malam wannan mai tambaya yana cewa malam akwai wani kasar da naji na Abduljabba akan istiwa'i wanda ya yi a Maiduguri a cikin kasar din naji ya ambace ka da wani wai a wani kwaya ya ce kun yi mukabala da shi akan aqida a faɗinsa kun sha kashi kun koma kuna kama kame to malam don Allah me gaskiyan abin da ya faru shin malam an yi rekodin ne don ina so ku ko kuna da matsala wani lokaci san jin labari ma'ana yan banda ka yanzu duk karatutukan da ake yanzu wannan karatun da aka yi ba ya kabala mukabala goma ba da karatun kashi musu ba din da aka yi ba ya fi mukabala talatin ba in mukabala ce kai ne za ka ji ana taikiya amma wannan kuma kai ana baka yadda kai ma ka je kai mukabala in ka samu dan bid'a da yi to na fito da kai na farko da yake na biyu Abdul Jabbar kariya ke bai mukabala da shi ba abdul jabbaru ƙarya yake domin mukabala da shi ba ba su yi mukabala da malam awwalu ba malam awwalu wani dalibi ne daga cikin ɗaliban jami'ar islamiyya na madina wanda yake unguwar madabo a cikin birnin kano yana kewaye da intijaniya ta sama da ta ƙasa amma ubangiji ta alasa ya fahimci suna kuma yake koyar da da'awa ta suna a tsakiyar unguwar kuma dan unguwar ne ba yadda aka iya da shi dan dangi ne a unguwar sun rasa yadda za su yi da shi shi ne ya rubuta wata wata irin muzakkira haka mai kyau akan akida shine shi Abdul Jabbar yi masa raddi sai kuma rabi'u musa rijiyar lemo kanan malam muhammad sani rabi'u umar shi ma ya yi masa raddi to amma ni na cewa mun yi mukabala kare yake mun yi mukabala da shi ba wani dan dariƙa da muka yi mukabala da shi a Kano lokacin da na yi magana a kan kadiriya cewa ne suka aka turo waɗansu ko da shi ko babu shi a ciki da suka zo wai za mu yi mukabala na ce a'a ku yanzu idan muka yi mukabala da ku in na kure kuma sai kun je gida kun tambaya ku yi imani ko kar ku yi ya kamata su manyan su zo wanda sai isa su su. kar ka yadda kai mukabala da wanda yake wakili ne idan akwai shehin tijaniya a garin nan sai turo su ko dan su yi mukabala kar ma ka yi bata kanka lokaci kake shi babban yazo in ya yadda duk mabiyan sun yadda in ya ki duk sun ki amma wannan dan karamin dan ya yadda shi kadai kansa kawai ya wakilta to dan me za a turo ka sai baya wakilta tijaniya ya kamata babban wakilin ta yazo wannan kan ba alfahari ba ko gobe aka samu wani wakilin tajaniya babban da zai iya wakiltar ta yace mu zauna mu tattauna yanzu ba kana suna daura zan tafi Kano wallahi sai ka ƙara kwana duk abin da ke Kano ya rushe shi amma kawai a turo wani yaro ya zo cewa ya zo kuma kabila da shi to a daure kashi ko a bata igiya mutumin da shi kansa ma idan ya ko ya gamsu ba zai yadda ba sai ya je ya nemi izini ya imani ko kare imani kaga ai ba zai yi ka ce za ka yi makabala da wani amma shi yana kokarin ya faɗi wannan a wadan sauraron da ba san shi ba dan ya karya ya burge amma dai mukabalar da muka yi kiri-kiri a gidan sarki a Kano ita ce lokacin da ba aka kai karan mu na ce Allah na sama aka tara dukkan manyan shehuna na Kano musamman na Tijjaniya su suka ba zakewa a wajen da su aka yi na ce Allah na sama da su wani Ismaila Halifa ne da su wane ne da aka taro sarkin Kano bai zauna da mu ba sai sa wamban Kano mai girma wamban Kano tunda shine senior kansila a majalisar sarki cewa shi zai zauna da mu ga malam isa waziri ga limamin waje ga wane ne ga wane ne sauransu ba wanda na je da shi malam abdulhab kawai raka da muka tafiya kuma ni kadai ne magana malam abdulhab ko magana bai ban tuno cewa malam abdulhab ya magana to ka ce Allah na saba na ce ni ne ma na faɗa ni ni ne na faɗa a <laughs> magana ce mai soki ni ne ma na faɗa na kawo ayoyi da suka magana Allah na sama na kawo waɗansu daga cikin hadisai a lokacin littafi ɗaya kawai saboda shi tafsirin qurtubi daidai da nisa'i na bude na ce abin da ya sa dauko qurtubi da dan malikiya ne dukkan ku kun yi da shi na bude na karanta aya na karanta abin da ya faɗa yace farkon wanda ya fara cewa Allah na ko ina sune jahamiya in bid'a ne yace amma ka'idar musulunci shine Allah na sama na karanta musu nace kuma in ƙarya nake ko larabcin da ban yi daidai ba gashi a lokacin ɗan gidan talabijin na CTV yana ɗauka, wakilin rediyo Kano yana ɗauka. to na gama magana jira nake in magana ta ilimi sai wani daga cikin su ya tashi yana ta faɗa mu yanzu ai ba a ce mana wannan abin za a yi ba yanzu ai an yi son kai a fada an je an faɗa musu sun shirya mu kuma ba mu shirya ba manzo an kawo mutumin da ya shekara ashirin yana cin albarkacin makaranta wai bai san inda Allah yake ba shekara ashirin ya karbi zakka ya karbi sadaka ya karbi haramun ya karbi halal tu ya ci ya karbi kujerar maka da ta umara duk da sunan malanta amma bai san ina Allah yake ba akai wannan rububin hayaya hayaya a ce kaza wani ce an yadda gaskiya kake faɗa amma ba shi aka saba ji baka daina faɗa akan ne kawai da ya dariya sai malam Umar Kabo Allah ji kansa Allah ya ji kansa ba dan ya mutu ba shine shugaban majalisar malamai kansu ulama na jihar Kano ya tashi ce wannan fa magana ba sabuwa bace ba an taba yin ta a gaban sa Abubakar na uku an je an rutsa malam Abubakar kuma an ce ya ce kaza ya ce kaza ya ce kaza yace kuma wannan magana dai haka ne waɗansu su yana sama wasu tana ce ko na yace duk inda ka kalli nasi dai kai inda nasi zaka bi to zaka samu an ce la Allah na sama in kuma ka bi abin wani ba nasi ba to kuma ka ji an ce yana koyi shi da gidan tijin ne sai ya magana ta haka yace in dai nasi zaka bi na qur'ani zaka ji an ce Allah na sama ko qur'ani ko hadisi amma in ka bi wani abin da ba nasi ba kuma zaka ji an ce yana ko ina kaga ya gama da su <laughs> to da aka yi wannan wallahi sai suka tashi suka hana dan CTV dauka suka hana dan gidan rediyo dauka aka nemi kasa din aka rasa saboda sun zo za a fito da shi a waje ni kuma na fito waje na faɗa na tara jama'a na faɗa na ce in ƙarya nake duk suna nan dare na ambaci sunayen su su ta ne sai isa ba a Kano suke ciki ba sun ce masu yan gari ne mu baki ne sai an zama mu baki ne mun zo mun yi kakar gida sai yaya ba shi kenan ba kuma in ƙarya suke su ta ne in ƙarya nake wallahi suka hana a yada kasa din gaba daya bai fi sati biyu ba ko da shekara in je in fallasa su sake bin sau ko da ke anan ina jin ba dan Kano don anan kuke bai kusa TV ba wanda jarida yake cewa wallahi ya samu kasa din zai kawo a boye a boye kaga in na samu kuma ba samu amma abdul jabbar waye abdul jabbar mun yi magana tun babansa na da rai babansa yayi karere ya ce ya ce tijjani ya ce da ruwa tsaya ya tsaya ya ce da waye tsaya ya tsaya ya ce gurgu tsaya ya tsaya ya tashi gaban shi yayi tafiya gabaninsa ko ina da ina kaɗai yake shehu ko a ina wali yake bai kamata su ba kashin kaza da an ka dafe ya tara kashin ta dan sarafi ta tashi saboda shi ta dafe gare shi madan farar masa wadannan wakokin duk muna da su a rubuce na karanta su ce in kuma ya ce karya muke masa ga rediyo Kano nan ga BBC ga rediyo Najeriya Kaduna kuma in suka yadda suka ce wannan abin ƙarya ne ni kuma zan dauki nauyi in buga shi tunda da Hausa suka yi watsar dan mu ya dawa duniya suka yi shiru ba wanda ya ce mun komai har yau akan wannan yau shekara goma Wadannan makaranta suna zance ba ko suwaye ni ba na fitar da irin wadannan ba dan makaranta ne baban su ya bata musu lokaci su kuma suna bata mutane lokaci ba su yi karatu ba sun tashi cikin gida ta baban ya tashi ya bar su sun kasa tsare gida saboda sai da ilimi yake tsare gida su ko ba su yi ba Allah gane da mu ko kun sa da shi da cikin wani abin da bayan mun yi karatun mu lami lafiya duk kun jawo wannan assalamu alaikum wa rahmatullahi